أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون النبيين الدين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته shi gaba da tafsirin mu na watan Ramadan shekara 1200 da 440 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara tara, miladiya a yau insha Allah za mu yi majalisi na 10 kuma muna cikin suratu ali imran a jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 22 yau kuma za mu tashi a farkon aya ta 23 inda ubangiji ta ala yake cewa alam tara ila alladhina utu nasiban alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون Ubangiji ta lafi alam tara baka gani ba idan ladina hutu nasiban zuwa ga waɗanda aka ba su wani ɓangare minar kitabi wato ainihin na littafi su ne yahudawa an ba su wato wani bangare na attaura ko sun san wani rabo mai girma daga cikin attaura yud'auna ila kitabillah ana kiran su zuwa ga littafin Allah shine attaura ne ya kuma bainahum don yayi hukunci a tsakanin su sun mai tawalla fariqum minhum sannan wasu daga cikin su sai su duya baya wa kum mu'ridun suna masu bijirewa ba sa son hukunci da attaura alhalin ko ita ne suka imani da ita anan ubangiji ta'ala yana magana akan malamai yahudu waɗanda suka yi imani da at amma idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi musu hukunci da at ba ta so idan bai dace da yadda suke so so da abin da zuciyarsu take so shi suke ne duk abin da ya saba wa zuciyarsu son zuciyarsu ba ta bi tare da cewa sun yi imani da at sun yadda da cewa littafi ne daga Allah wannan dabi'a ce ta Yahudawa kangarewa da bijirewa gaskiya da dogewa akan kafa duk wani mai kan mutum wanda baya son gaskiya ko kuma yake dagewa akan barna to a bayan bai gude ya yahudawa a duniya ba a yi mabarnata irin su bangiji ta da ba da labarin su da yawa a cikin suratul araf kuma a yanzu haka ba mu da kangararru masu barna irin yahuda kuma bai yahude shi idan ya shigo cikin musulmi ba ya bukatar sai kai addinin sa bane a ya lalata maka dabi'a ne ya koya maka barna da shashanci ya koya maka dabi'un sai lalata maka addinin ka to shi bukatar sa ta biya amma shi ba ne ta shiga addinin sa nasara ne suke kiran mutane zuwa ga addini amma yahudawa ba sa kira mutane zuwa ga addini shi yasa mabiya addinin gudu ba su da yawa a duniya amma masu bin dabi'u na yahudawa kuma suna da yawa a duniya saboda tasirin da suke da shi a cikin al'umma ubangiji ta'ala yana tsoratar da mu dangane da halayen yahudawa wajen kin bin gaskiya da kuma dogewa akan abin da ya shafi karna so da aka karka dauki dabi'u ne mu ubangiji ta'ala ta man yatawallahu minkum fa innahu minhum duk wanda yake jibintan su yana tare da su za a tashe shi tare da su rana biya mai ce ta shabba bi qaumi fa huwa minhum duk wanda yake kwaikwayon mutane za a tashe shi da su rana biya so da aka karka dinga aski irin na yahudawa ka sa tufafi irin na yahudu kada ɗabi'unka su zama irin na yahudu ne makiya Allah sai Allah ya tashe ka da sura na alkiyama da haka mutu da tsoron Allah ya gane yahudawa ba mutane kirki ba ne kuma ba abun ba wannan ayan ubangiji ta'ala yana nuni zuwa ga wata kissa da ta faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin sahihul bukhari da muslim wato yahudawa sun zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi suka ce akwai wani mutum daga cikin su yayi dina da wata mata saboda haka suna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi musu hukunci alhalin a cikin at-taura akwai hukuncin rajam cewa duk mutumin da ya aure yayi dina da wacce da ya aure za a jefe su kaga ya kamata kar ma su zo wajen manzo Allah sai alaihi su je su jefe su sai suka zo wajen manzo Allah sai alaihi ko da a samu sauki to kaga bashanin bai bude kenan tunda a naka littafin hukuncin yana da tsananin kisa ne za a yi ta jiban su ne har a kashe su yanzu suna neman wani hukunci a wani addini daban ko da a samu sauki kila su ya zama ba haka bane sai suka tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ma ya ce musu ba ku samu a cikin at-taura ba ku samu hukuncin rajamu ba wato a at-taura idan mutum ya yi zina yana da aure ba jefe shi ake yi ba ba ku gani a cikin attaura ba ko malamai ne na yahudu sai suka ce a su ba su samu wannan ba suka ce abin da ke cikin attaura shine idan ka yi zina a kunyata ka a maka budala wai ko kana da aure za a zo a kunyata ka ne a gaban jama'a a ce ka yi zina kenan sai a maka bulala saboda haka abin da yake cikin attaura kenan wani mutum biyu da mata da mijin da suka yi zina sun cancanci a kunyata su ne a musu budala to me me kawo sokin manzo Allah ta sama in wannan shi ne to Abdullahi bin Salam yana nan ya san at-Taura sai ce kazabtum ƙarya kuke ƙarya kuke akwai rajamu a cikin a cikin at-Taura in ma'aurata suka yi na jefe su ake har lahira sai aka ce to aje a zo da at-Taura da aka zo da at sai suka kama karantawa nan wani sai dora hannunsa akan daidai inda aka yi bayani akan rajamu din inda aka ce in mutum ya zina yana da aure a jefe shi sai ya karanta bayan ya tsallaka ya karanta gaba shi magana sama ko ya gani ba zai gane ba don ba iya karatu ba iya rubutu to Abdullahi bin Salam yana nan sai ya ce karya kake daga hannunka yana daga hannunsa kawai sai gashi aya rajamu tana wuri ya toshe ta ya rufe ta da hannunsa kenan daga nan sai ya ce sadaka rasulullah shi bai gode yace Abdullahi bin Salam yayi gaskiya fi har rajam akwai rajam a cikin wato ainihin at-taura sai Allah sama yayi umarni aka aka musu rajam aka jefe su aka yi tawalli su zuwa kan su gamu shine hukuncin su a Qur'ani kuma shine hukuncin su a to kaga wannan hukuncin akwai shi a taura sun san shi amma saboda sun zuciya bari su je su dana wani addini daban domin ko da a samu sauki kaga wannan kuskure ne yasa wani da shi matarsa ta yi zina ɗansa ya zina da matar wani sai aka ce ai sa a masa bulala ɗari to sai shi ainihin ɗan nasa da rakuma guda ɗaya sai kuma suka je wajen manzo Allah sallallahu alaihi yaya ni ne na abun nan dana ne ya zina da ainihin matar wani kuma amma ga abin da aka ce ni na fanshe shi da rafumi ɗari manzo Allah ya ce za a mayar maka da rafumi ɗari dan ka tunda bai taɓa yin aure ba bulala ɗari ne hukuncin ita wannan matan kuma za a jefe ta har zuwa zafi wannan rajam yana nan a cikin shari'a musulunci duk da cewa ayan an soke ta an soke karanta ta amma ma'anar ta ashe shekuwa shekaru idza ma albatta na kada min Allah wallahu azizun hakim wanda ya taba aure namiji da wanda ta taba aure mace idan sun yi zina za a dinga jefe su ne har sai sun mutu azaba ne daga wurin ubangiji ta azaba ku ba Allah ya musu amma babu ita qur'ani an shafe karanta ta amma hukuncin tana nan sai na umar yace an saukar da ayan rajam mun karanta ta mun haddace ta manzon Allah yayi rajam kuma mun ma mun yi rajam bayan ka? wa inni akhsha in talabin nasi zaman an yaqulu ma wajanna fi kitabillahi rajam na tsoron idan zamani ya tsoje zo yace ba mu ga rajam a alqur'ani ba sai na abokai sai ce ba sai na umar yace ko bidu bi tarki faridatin anzalaha Allah sai su bata da barin wata farilla da Allah ya saukar yace to akwai rajamu yana nan kuma har duniya ta tashi to yahudu saboda kin su da wa gaskiya abu a su, an zo za a musu hukunci da shi amma ba sa so suna son a musu wato ainihin sauki ya zama wani abu daban aka musu hukunci da shi ba wai wato ainihin rajin ba yasa ubangiji ta lace zalika bi annahum qalu zalika bi annahum أنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون وبنجد تعالى يتي ذلك abin da yasa yahuda suke bijire wa gaskiya suke dogewa akan barna bi annahum qalu lan tamassana an-nar illa ayyama ma'duda suka ce ai alahiran ma in an je in ji su wuta ba za ta shafe mu ba sai dan kwanaki ne dan kadan wai wutar jahannama ma in kwanaki ne kwana 40 ne kawai za su yi wutar jahannama to da Allah ko kwana ɗaya ne kana da hankali za ka yi daga kai kanka wannan wajen yanzu ko wutar duniya ne aka ce kwana ɗaya za ka yi a cikin ta a lahira za ka yi da in dai kana da hankali ai duk iya kaucewa za ka kauce to amma bai hude da yake ba ya hankali yace ai kwana 40 ne kawai kuma wutar lahira ko ba wutar duniya ba wanda ta ninka ta duniya to 70 to shi yanzu wannan shine kake biyewa ina hankali a shine ubangiji ta ala yace abin da yasa suke yin abin da suka ga dama sun ce ai ba za su shiga wutan ba ma sai kwana 40 wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaktarun abin da suke kirkira na ƙarya shi ya rude su a addini su shi ma wannan din ƙarya ne cewa wuta iya kwana arba'in wuta za ta shafe su karya suke wagaya musu a ina suka samu su suka kirkire shi kuma suka zauna a kan so da aka ce za su ke abin da suka ga dama an ba su garanti kwana arba'in kawai za su tafi aljanna da wutar jahannam su kuma sauran saboda wawaye ne suka yi ta to duk mutumin da yake bin son zuciyarsa ba abin da zai yi ko kuma jahilci yanzu a cikin musulmi akwai wanda za a buɗe shi a nuna masa aljannar sa tana hannun wani ne ka je kai duk abin da kaga dama tunda dai ka rike wannan wuri din ai magana ta kare duk abin da za ka yi kaje za a tambayi malami wanda mutum yana sabon Allah menene hukuncin shi to in baka saba Allah me istighfari ka zai ci wai istighfari suke sau 100 a yini wai me zai ci in baka saba Allah ta'ala sai su hada tawakkal sabon Allah sai mutum ya zama tsawon kowa nan yana tukan mutane yana dinacin na da sauransu wai saboda shi ya rike ba ko kuma aljanna ta kana hannun wani in dai kana bin wani to kenan kawai kai dan aljanna za ka tafi aljanna tare duk abin da kai ma an yafi wani kaga wannan rudu ne shi yasa duk wata bid'a na sha fara duk wata bid'a da kaga musulmi suke akalin ta daga wajen yahudu ne da nasara a ta aka kwaikwayo sai ka samu tushen da tana ci to irin wannan rubuwan da yahudawa suka yi suka ce to ai zama a wutan ma na ɗan lokaci ne ɗan kaɗan iya kwana arba'in ne gurgudun yadda lokacin da suka bauta wa ɗan maraƙi bayan annabi musa ya bar annabi harun tare da su ya tafi je gana da ubangiji Allah suka ce to iya wannan kwana 40 ne kamar da Allah ya ce wa wa'anna Musa 40 laylatan thumma taqatum al-ijla min ba'dihi wa antum zalimun mun yi wa nai Musa alkawari zai gwana ya zai gana da mu kwana arba'in bayan da kuka riƙe ɗan maraƙi kuna bauta masa kuna masu zaluntan kama, sai suka ce to wannan sun yadda sun yi laifi kwana arba'in na bautan ɗan maraƙi da suka suka ce to iya kwana arba'in ne za a zafa da su to bai hude da yake ba cikakken hankali ne da shi ba annabi Musa ya dora su akan tauhidi Allah ta'ala shine kawai abun bauta amma kwana arba'in baya nan akwai wani yana ce masa samiri sai zo kera musu wani dan maraki yana kuka yana kuka sai ce musu wannan shine ubangijin annabi Musa ya manta ne Ko ya tafi je gana da Allah a turi sina ga nan Allah anan dan maraki fa mai kukan din mai kukan saniya sai ce shine wannan kamar da ubangiji ta ala faɗa cikin suratu ba ba da lahum ijlan jasadan lahu wa qalu hadha ilahukum wa ilahu musa fanasi ya fitar musu da dan maraki jiki ne wanda yake kuka da mukuwa. saboda haka dai suka ce ai wannan shine uban abun bautan ku shine ubangijin ku shine ubangijin annabi Musa ya manta ne ya tafi zuri Sina ya je gana da shi a gashi nan anan kawai sai suka kama bautan da kawai suka daina bautan Allah ta iya wannan bayanin baya wannan Ya wani siddabarun sa ya dauki inda malaika juri ya taka ya dau gurbin wannan wuri ya je ya haka da abun da ya hada sai ya hada ainihin dan maraki na roba ya gashi yana kuka kamar yadda saniya take kuka sai ta shine abun bautar nasu shike nan suka kama bauta masa to idan mutum bai ginu akan dalilai ba da hujjoji duk abin da aka kama masa zai iya dawo amma idan ka ginu addinin ka akan hujja kake daga Allah daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ba kowane shirme za a kawo maka ka dauka wani ma ya sani ko ya kawo maka ya san ba zai samu shiga ba amma in kana nan baka zuwa karatu ba ka zuwa makaranta ba ka zuwa inda aka ce Allah ya manzo Allah ya baka ba ka zuwa tafsiri ba ka zuwa karatun da ake a masallaci to kowane shirme aka kawo maka za ka zaka za ka zama kawai bai hude kawai duk abin da aka ce kawai shi kenan maimakon su ce ƙarya ne annabi Musa bai gaya mana wannan ba kuma ga annabi Haruna a wurin yace yace kada su bota wannan dan maraki bata ne suka ki su bi nasa har annabi Musa ya dawo ya same su suna bautan wannan dan maraki ya kama yau annabi haruna faɗa me yasa ka basu ya kama gemun sa da kan ya ce a'a ya dan uwana kada ka mini haka kar ka kama gemuna na yi iya kokari na sun yi kada in dage kuma in riba kansu ka zo ka ce na riba kan banu isra'ila shi yasa ban yi haka da sababin wannan sai da suka yi ɗimuwa na shekara arba'in arba'in arba'in na sanata ya fi kuma fita haka ba su ɗimuwa na shekara arba'in don su tuba zuwa ga Allah ta'ala akan bautar tambarin barakin da su Allah ta'ala yana saukar musu da manto daga sama suna sha sannan girgije yana musu inuwa sai su yi tafiya su yi tafiya sai su ga suna wuri ɗaya su yi tafiya su yi tafiya su ga suna wuri ɗaya to wai wannan shine laifin da suka yi kuma suka ce iya kwana arba'in ne za a musu wannan hukuma ba za a kwana arba'in saboda haka akwai wuta a cikin al'amari shi yasa ubangiji ta lati afala ya rauna Allah ya rija ilayhim qawlan wala yamliku lakum naf'an wala dhar su kula mana dan barakin fa sun masa magana ba iya musu magana ba zai iya kare musu daga wata cuta ba zai iya amfana musu yanzu mutum da bai zai amfanar da kai ba ba zai cutar da kai ko abin da ba zai amfane ka ba zai iya cutar da kai ba za ka dauke shi a gobe amma idan aka wawushe wa mutum hankalinsa sai kaga haka ne zai yi sai ka ce yadda da haka mutumin da yana kwanci a kabari shi ma ta kansa yake yi sai a ce aljannan ka tana hannunsa tana wani sai ka yadda kuma shi ne Allah ka bar ubangiji su wata ala mahalicin mai azurka wanda shi kaɗai ne ya tantance abubuwan masa da su yahudu su suna gani kamar su yan gatan Allah ne su waliyan Allah ne Allah ala ba zai musu azaba ba kamar yadda ubangiji ala faɗa a cikin suratul ma'ida وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه suka ce mu ne ‘ya'yan Allah mu ne masoya Allah mu ne waliyan Allah suka ce Allah ba zai azabtar da su Allah ta ya ce kul fa lima yu'azzibukum Allah bil kufr idan ku waliyan Allah ne ‘ya'yan Allah ya Allah zai ku azaba da su ban so da haka ubangiji da Allah ya ba mu labarin gudawa sai zama daidai da yadda ‘yan bidi'a suke sai zai ce maka wai shi waliyin Allah ne shi da kansa ba baka ba ta mai shi zai ce maka yayi usuli ya ji ya gana da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce maka shi yanzu matsayin sa ya kai ba sai ya je jami'i ba ma ya riga kai wani matsayi a wajen Allah ta'ala har ma sai ma ba sai ya je sallah ba an dauke masa sallah har ma a ce duk sabon Allah zai iya yi shi ba wani abu bane don ya saba wa Allah har ya dawo kuma zai iya zakin Allah ya ci mutuncin Allah wai matsayin sa ya kai haka kai ne matsayinka bai kai haka ga akwai rajin hankali a ciki akwai wauta cikin al'amari da biya ce irin ta hudu su yayan Allah ne su masoya Allah ne su waliyan Allah ne aka wata ne na fari mu ne masoya manzon Allah mu ne kaza shari'a musulunci babu tsarkake kai a ciki wala tuzakku anfusakum a a'lamu biman ittaqa kar ku tsarkake kawunan ku Allah shine ya san waye mai tsoron Allah tsoron Allah a zuciya yake manzo Allah ya riga ce mana attaqwa hamuna takawa hamu yushiru ila sadrihi talaka marrat tsoron Allah a zuciya yake haka ba kana alfahari kai mai tsoron Allah ne kai mutumin kirki ne kai ne wani kai ne wani wannan bin hanya ce ta yau kuma ubangiji ala ba mu labari a suratul baqara wa qalu lan yadkhula jannata illa man kana hudan aw nasara suka ce yahuda suka ce ba mai shiga aljanna sai mai hudu nasara suka ce ba mai shiga aljanna sai nasara wato musulmi su ba za su shiga aljanna su ne kawai suke da aljanna aljanna ta su su shigar da wanda suka ga dama su hana wanda suke so haka yan bid'a suke ba wai aljannan ta su idan baka bi mai gidan ba ba za ka shiga ba kuma ko Allah ya ce zai shigar da kai su da su hana su da su tsaya su hana abin da suke faɗa da Allah mai bambancin ka da na abuwa na guda idan biyo nan bid'a ta Yahudu duk ɗaya ne ubangiji ala da zai barka haka ba yace tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum kuntum sadiqin yace wannan burin ku kenan ku kawo hujjan ku ita da kai kuke idan daga suke ba mai shiga aljanna sai ku to ina dalilin ku dole ka kawo dalili in ka ce ba mai shiga aljanna sai wanda ya irin bid'ar da kake to me hujjan ka baka da hujja kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku kawo dalilan ku da hujjojin ku inda ga wannan ita ce ka'ida ta raddi ga dukkan wani mai barna kuma abin da yake tsorata dukkan wani bai hude ko ba sare ko da bid'a ka ce kawo hujja wani abu zai daga masa hankali za sai dai faɗa da zage-zage saboda babu dalili wadda amilan ta kun alaiha bayyinatun abna'uha adaiya duk da wanda ba ta da hujja ya ya yin shegu ne ba su da uba za ka hayaniya ce kawai kuma ilimi shine sanin hukunci tare da hujja ka ce abu kaza kaza ne kuma ka kawo dalilin ka wannan shine ilimi amma in ba haka ba ya zama shi to ubangiji subhanahu wataala yace yahudawa sun rudu ne ba su da dalili ga abin da suke faɗa gaba ɗaya duk wa'annan maganganun shirme ne Allah bai saukar da hujja akan su kuma sun rudu ne suka shigar da wannan addinin addinin su suka rudu da shi suke ganin kawai sukan sun gama ayyuka haka nan dukkan wanda ya bar alqur'ani da sunna yake bin bidiyoyi sai a zo a zana maka abu a dinga gaya maka kuma dole kai imani kuma ba hujja ba aya ba hadisi sai a nuna maka in kana shakka ma to ai kai baka da rabo ne shi zaka kai shakka baka da rabo akwai ilimi na batini banda qur'ani da hadisi sai akwai wani ilimi koye wanda zai saba qur'ani da hadisi kuma ya zama daidai kuma sai ka yadda da wani saboda haka mu ji tsoron Allah ne ba muna son mu zama irin Yahudawa ba ubangiji ta dace fa kaifa idza jama'ana فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ورسل ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون بنجي تعالى ce fa kaifa جمعنا jama'na da suke ta wannan surutun su yahudawa Allah ta'ala yake to yaya halin su zai kasance idza jama'nahum in muka tattara su da yawmin a ranar cikin ranar yanzu idan aka zo ranar kiyama ana musu hisabi ba sun yi ƙarya a duniya sun ce su ƴaƴan Allah ne su waliyan Allah ne su ne masu shiga aljanna wuta ba za ta taba su ba sai na dan lokaci dan kadan sai don Allah ta'ala ya tada su ranar Ya yi musu hisabi ya yace makomar su wutar jahannama har abadan abada to ya za su kasance yaya halin su zai kasance inda za a nuna maka su wani irin tashin hankali za su shiga wani irin tashin hankali za su gani wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat ranar da kowane rai za a cika masa sakamakon abin da ya aikata idan alkhairi ne tadda alkhairi in sharri ne zai tadda sharri wa hum la yuzamun ba a zalunta Allah ba a bayin bayansa ya tsora maka wani alhaki wanda kai baka dauke shi ba ya kara maka azaba sama da abin da ka cancanta ko ya tauye maka dadanka ubangiji subhanahu wataala baya haka saboda haka wannan girmama wannan ranar ne fitina bala'i da masifa da tsananci tsananci zai faru da su a wannan ranar sannan ya halin su zai kasance kuma kai mai sauraro idan da za ka gansu wani irin tashin hankali ne za ka mutu ya tabbara zana ko a nan duniya mutum mai barna ya tabbara zana cewa shi ba abin da zai faru da shi ba abin da yake tsoro ba kaza kaza ran da ya shiga hannun kuma ido sai ya rena fata yaya za ka gan shi inda za ka gan shi a wannan halin ko da aka ji tsoro ranar alkiyama rana ne wanda kowa yake shiga taitai hadisi ya inganta cikin sahih bukhari da muslim manzon abin abdullahi bin mas'ud yace manzon sama ya ce masa ya karanta masa alqur'ani yaqra alayhi alqur'an karanta min alqur'ani abdullahi sai abdullahi bin mas'ud yace ya rasulullah a wa alayka wa alayka unzi in karanta maka alqur'ani kai aka saukarwa ba ai da in karatu ya kare a muryanka ba abin da baka sani ba na qur'ani manzon sama ya ce uridu an asma'ahu min ghairi ina son in ji qira'an daga wani na Kasa yana da daɗi ka kira kira'a kuma wani yana yi ko da kai kana yi ka joni yana yi yana da daɗi shi ke da ce sai na ɗauki suratul nisa'i kawai ina ta karantawa ina ta karantawa har sai na zo fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i ya yaya halin al'umma za su kasance idan mun zo da kai kana mai shaida akan waɗannan al'umma kowace jama'a muka zo da mai mata shaida muka zo da kai kai kuma kana shaidan ka isar wa wannan al'umman sakon su suka ki su yi aiki da shi to Allah wani irin tashin hankali za su shiga ya zo kan wannan ayan sai manzon sa sai ce hasbuka la ya ishe ka yanzu ka tsaya ina yace fal tafattu fa idza aynahu tadrifani yana waiwaya na kan dai sai ga idon sai yana zubar da hawaye saboda tashin hankali manzo Allah akwai abin yake iya sani mu ba ma sani sai sa ake lauka alamuna ma alamu Daga zahidtum qalilan wa labakaytum kathir da kun san abun da na sani da za ku yi kuka za ku yi dariya yar kadan ku yi kuka da yawa so da haka halin alkiyama inda za a hasko mana a wata amajiki ko a talabijin da kuwa sai ya faɗi a sunu amma mu ji tsoron Allah Allah ya ba mu labari kuma labarin sa gaskiya ne kowa ya kansa kiyamul layl ya ji tsoron Allah don ya samu aminci a wannan rana in dai karke imanin ka da kyau kai aiki na gari wallahi zaka samu aminci a wannan rana alladina amanu wa lam yajbisu imanahum bi zulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun duk wanda ya imani bai cabu cakuɗa imaninsa da shirka ba yana da tacaccen tauhidi to yana da aminci ranar alkiyama ba da fargaba da tashin hankali amma baka gyara imanin ka baka ji tsoron Allah ba to tashin hankali ya same ka wannan rana kana cikin matsala Allah ta'ala ya kare mu sai Allah ta'ala ya ce kulli tahumma قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وبنجي تعالى يقول كبيا يا رسول الله هي الدعاء تجي اللهم مالك الملك يا الله mamallakin mulki wanda mulki gaba ɗaya na hannunsa shine yake mallake da shi duk wanda yake da mulki a duniya Allah ya san masa ne dan kadan amma mulki kan na Allah ne yasa ranar kiyama zai ce limani mulkul yau yau wa yake da mulki ba wanda zai magana shi zai ba kansa an sake lillahi wahidul qahhar mulki na Allah ne shi kadai Allahumma ya Allah malikal mulki ya mamallakin mulki tu'til mulka man tasha kana ba wa mulki wanda kaga dama wanda ba ka tsammanin zai sai kaga yayi Gani daman Allah ne wa tanzi'ul mulka mimman tasha kana cire mulki daga hannun wanda kaga dama ka karbe shi da yana kan mulki yanzu kuma ya zama ba shi bane wa tu'izzu man tasha'u Allah kana daukaka wanda kaga dama ka daukaka shi sai kaga mutum ba mulkin ne ne shi ba amma kuma ya samu daukaka ta duniya wa tuzillu man tasha kana kaskantar da wanda kaga daman ka kaskantar da shi sai kaga mutum da yana da izza yana da daukaka kuma ya zama makaskanci ya zama ba kaman ba shi ba biyadika alkhairu dukkan alkhairai suna hannunka ne ubangiji ta'ala sai kake ba wanda kaga dama innaka ala kulli shay'in qadir kai mai iko ne akan ku idan ka gama ya samu ki Allah ne bashi ko da kwace yayi ko kwata yayi ko maguni yayi Allah ne bashi inda bai bashi ba isan sa ba zai kai labari ba alhakin kwacensa da maguninsa daban amma kuma mulki Allah ne mai ba da shi in ka ga ya resa kuma to Allah ne kwace abun sa dama abun nan Allah ne kuma duk yanda kuka yi ba ku isa ku ba ku ba shi ba in yana kai aka sauke shi duk yanda kuka yi ba ku isa ku tabbatar da shi aka yi ba don Allah ne mai barwa Allah ne mai karba Allah yake ɗaukaka mutane wanda ya ga dama ya zama mai izza wanda ba ka tamanin zai zama wani abu sai ka ga ya zama wani abu wani a hannun Allah ba hannun mutane shi ne yake karkantar da wanda ya ga dama wanda da yana da ɗaukaka zai zama makaskanci komai yana hannun Allah abun mashi'a ne na ubangiji ta ma sha Allah wa kana wa ma lam yasha lam yakun da Allah ta'ala ya ga dama shi yake kasancewa da bai ga dama ba zai kasance ba fa'alu bima yurid Allah shi ne mai aikata abin da ya ga dama to man tasha'u wanda ka ga dama ka ba wasu suna fassara su ce wai wanda kake so a'a ba mulki ba alaman Allah yana son mutum bane ya ga dama ne ba ka shi yasa wanda ba musulmi ba ma yana ba su a musulman ma yana ba mutanen banza wanda ba mutanen kirki ba kila su suka fi yawa ma to kaga wanda ya ga daman ya bawa ne ba wai wanda yake so ba kila yana son wani kuma sai ya hana shi mulki yana nema saboda Allah na son sa in ya karbi mulkin akwai matsala sai Allah ya hana shi yace ba za a baka ba ko ya kwace daga hannunsa so mulki da dukiya ba ma'auni bane na cewa Allah yana son mutum a imani da tsoron Allah shine ma'aunin cewa Allah yana son wani amma wannan kan duk wanda Allah ta'ala ya ga dama yana bashi wannan ayan ta sauka lokacin da mazala sa suna ya bude garin makka mun sani cewa mazala an kore shi daga makka ne lokacin mulkin makka baya a hannunsa ta suka yi suka hana shi takkar da shi da sahabbansa ba su isa su yi addini su yadda suke so a ƙarshe suka ce za su kashe shi dole ya bude ya bar garin da shi da sahabbansa amma ya bar garin bayan shekara takwas kuma ya dawo ya ci garin da yaki bayan shekara takwas ko shekara bakwai da wani an shiga shekara ta takwas ya zo ya ci garin da yaƙi ya fatattaki manya-manya bayan an kashe wasu su a yaƙin badar aka zo kuma aka fatattake su suka sallama suka miƙa wuya shugaban wannan garin sarkin garin makka abu sufiyan ya miƙa wuya ya ce ya musu saboda haka makka dawo hannun manzo Allah ya sa shi ne mai mulkanta daga na aka ce la hijrata ba'da al fath walakin jihadun waniya wa idza stunfirtum fanfiru babu hijira bayan an yi fatawa makka daga yanzu kowa ya zauna a garin makka makka ma ta zama garin manzo Allah ta sama ke iko da garin makka makka ta zama daula islamiyya daula ta musulunci kamar madina sai dai inda ka niyyar yin hijiran yanzu Allah zai baka lada sai dai in za ka fita maka to ka sai dai in jihadi aka kira sai ka tafi in kai jihadi ka kuma ka dawo in an nemi ku tafi jihadi to ku bar garin maka ku tafi madina a tafi jihadi da ku to da aka buɗe garin maka manzo Allah ya mulki maka ya zama shine mai shugabantan garin makka shikenan yahudawa ko kuma manzo Allah sai alƙawari ce, to tunda muka ci garin maka musulmi sai sun mallaki farisa garu su ne manya-manyan dauloli na musulunci wanda abinda na kafurai manya-manyan daloli na kafurai a duniya a lokacin guda biyu ne farisa da rum manzo Allah ya ce to za ku ci galba a kan farisa da rum da farisa da rum duk sai sun zama karkashin ikon musulmi ko duk wannan kasashen yanzu ƙasashen musulmi to da yahuda suka ji wannan labarin da munafukai sai suka ce haba haihata haihata ina zai yi wannan ba zai taba yiwa ba suka ce wa manzo Allah sai sun karya ruɗe kawai ka ci garin Makka da yaki har kana tsammanin cewa za ka fi farisa da rum a ce farisawa da ruma kuma su zama suna karkashin ka karya wannan daular ce hun suka ce hun a azuwa amna amnahu zari suka ce ai nan daulolin izzan su ya wuce nan karfin da suke da shi ya wuce a ce manzala su kuma ya je ya ci garin nan garuruwan da yaki ya je ya rinjaye su suka ce yanzu makan bata ishe ka ba har sai kai kwaɗayin ma kai mulkin farisa da rum to shine Allah ta'ala ya saukar da wannan aya qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u bi yadika alkhair innaka ala kulli shay'in qadir Allah shine mai bayarwa shine mai hanawa Wa musulunci ya zo ya ci wa'annan garuruwa da yaƙi da farisa da rum din duk an rinjaye sun zama karkashin musulmi saboda haka ubangiji ta'ala shine mai sarrafa komi yadda ya ga dama da haka yana yin hukunci a cikin halittansa yanda ya ga dama da haka a ce Allah ta'ala bai zai bawa manzala ta suma mulkin Farisa da Roma su ba za su mallake su ba kaga wannan tahakkun ne shishigi ne cikin hukuncin Allah subhanahu wataala Allah fa'alu ne lima yuri mai aikata abunda wato ainihin ya ga dama ne duk abin da ya ga dama zai yi da haka ba a shishigi a cikin al'amarin sa wannan kamar yadda kafirai suka faɗa ne suka ce wai me yasa manzala ta sama za a bashi annabta ai shi bai cancanci ya zama annabin Allah ga nan manya-manyan kafirai a Makka da Ta'if sai ya kamata su zama wa qalu laula nuzila hadha alquran ala rajul min alqaryatayn azim wai da a duba wani babban mutum man tsakanin Makka da Ta'if a bada wannan mulkin ga al-Walid bin Mughira a Makka ga Abu bin Mas'ud a Thaqafi a Ta'if asu suka cancanci annabta ba maraya ba kuma zalla ta zuwa maraya ne shi bai cancanci zama annabi ba to da haka wannan shishigi ne wa hukuncin Allah shine Allah ta'ala ya ce ahum yaqsimuna rahmat rabbi su suke riba rahmar ubangiji ne su suke riba mulki da annabta da karama Allah ta'ala ne mai ribawa shi ke ba wanda ke so yasa wanda baka tsammani zai zama wani abu kuma sai zama wani abu wanda kake tunanin zai zama wani abu sai kaga bai zama wani abu hukunci ne na Allah ta'ala mutum ba shi yake ba wa kansa ba dabara ta bane ba wayon ta bane hukunci ne na ubangiji subhanahu wataala wannan kamar da Allah ta'ala ke cewa Allahu ya'lamu haythu yaj'alu risalatahu Allah shine ya san inda yake sanya manzoncin sa saboda haka wayannan mutane ba su cancanta ba Walid bin Mughira, Urwa bin Mas'ud, Abu Jahal duk wayannan ba su cancanci a basu annabawa shi yasa ba su zama annabawa ba manzon Allah ta sama shi ya cancanci ya zama annabi shi yasa ya zama annabin Allah haka dukkan sauran annabawa Allah ne yake zaban su ya ba su kaga annabta ba neman ta ake ba ma wahayi ne daga Allah bangiji ta Allah ne zabi mutum ya mai da shi annabi to shi ma mulkin da ana iya neman sa sai Allah ya baka kafin ka samu ballantana annabta bangiji ta Allah ce tulidul layla fin nahar ya Allah kana shigar da dare a cikin yini wa tulidul nahara fil layl kana shigar da yini a cikin dare wa tukhrijul hayya min al mayyit kana fitar raye daga matacce wa mai mayyita min al-hayy kana fidda matacce daga raye wa tarzuqu man tasha'u bi ghairi hisab kana azirka wanda kaga dama ba tare da lissafi ba Allah yana shigar da dare cikin yini ya shigar da yini cikin dare wato wani lokacin sai kaga daren ya fi yawa akan yini wani lokacin kuma daren sai ya zama yini shi yawa wannan hukunci ne na ubangiji ta daga dare awa goma yini kuma awa sha ko dare awa sha hudu ne awa goma ko makamancin wannan a wani wurin ma dare zai zama awa shida yinin kuma awa goma sha takwas ko a samu akasin haka a ce yinin awa abin nan yinin awa shida daren awa goma sha takwas to Allah ta'ala shi yake yin wannan amma wannan aya ce ta ubangiji ta'ala yadda yake jujjuya dare da rana wannan ya shiga cikin wannan wannan ya kamata ya zama mutum wa'azi sai sa ubangiji ta'ala ya ce wa huwa ja'ala laila layla wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura Allah ta'ala shine ya sanya dare da rana suna bibiyar juna dare yazo ya tafi yini yazo yini yazo ya tafi dare yazo haka kuma wani baya jinkiri yau ba za a ce muna jiran dare ya kasa yi ba sai dai kaga dare ya zo maka da wuri ko kana jiran gari ya waye garin ya ki wayewa an zarci babu wannan kaga wannan aya ce ta ubangiji ta Allah kamar yadda kaga daren nan in dai kana da nisan kwana zaka ga yini kuma zaka ga kowanne a lokacin sa yana zuwa ya je da ya je da wannan wa'adi ne Allah wa'adi ne za ga shekara ta zo ta sake zagayowa to mutum sai ji tsoron Allah ya san girman ubangiji subhanahu wataala a cikin suratu ali imran ubangiji ta lati inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار a cikin halittan sammai da ƙarfi da sassaɓawan dare da rana Allah ta'ala ya ce akwai ayoyi amma ga masu hankali sai mai hankali ne zai lura ya gane akwai ayar Allah a cikin dare da rana a cikin sammai da ƙasa su masu hankali su ne masu kina Allah dare da rana masu kina Allah a tsaye su tina shi a zaune su tina shi a kwance masu ambaton Allah a tsaye masu ambaton Allah a kwance masu ambaton Allah a zaune masu tunani cikin halittan Allah masu tunani cikin halittan sammai da karsai da dire da rana da yini su kalle su su ce rabbana ma khalaqta hadha batil Allah baka shi wannan don wasa ba ka halice su ne don a san girman ka abota maka kai kadai a cikin amma ba haka kawai ka yi su don wasa ba sai fa ina azaban nan Allah ka kare mu daga azabar wutar jahannam duk wanda bai wanda bai zai masa wa'azi ba da zai san girman Allah da rawa bai zai ji tsoron Allah zai saba wa Allah karshen ne zai fada wutar jahannam sai mutum ya dinga tafakkuri cikin halittun Allah ta'ala ya ƙara nuna masa girman Allah ta yadda da an ambaci Allah za ka ga girman Allah da kullinin Allah ma mai zuciya innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum mu'minin an ambaci Allah zukatan su sai su tsorita saboda ganin girman ubangiji ta'ala Allah mai girma ne kuma Allah abun tsoro ne sannan wa tukhrijul mayyit ma wa tukhrijul hayy min al mayyit Allah yana fitar da rayayye daga matacce sannan wa yuhu wa tukhrijul mayyita min al hayy yana fitar da mataccen ma daga rayi ma'ana shuka ai rayayye ne sai ka fitar da ainihin kwayan hatsi shi ko matacce ne kuma kwayan hatsi in ka shuka shi a ƙasa sai ka ga fitar maka da tsiro kaga shi macece ne ya fashe ya fitar raye shine wannan tsiro shi kuma tsiron ya sake fitar da macece shine wannan kwayan sannan haka nan idan ka shuka kwallon dibino macece ne sai fitar maka da raye shine dibino bishiyar dibino bishiyar dibino a raye take tana girma kuma sai ta fitar da macece shine dibino ta fitar da kwallon dibino haka ubangiji ta alaƙi abu kaza ta yi kwai kwai yi kaza kaza raye ya ce sai a fitar macecen abu da gare ta shine kwai shi kuma kwan sai fitar macece ne sai fitar da kaza ya fitar da rayi kaza ta yi kwaikwai ta yi kaza wannan ikon Allah ne mani ya haifar da mutum raye mutum raye ya kuma sai fitar da macecen abu mani maniyin shi shi yake min mutum mutum kuma shi yake yin mani kaga Allah ta'ala ne yake yin mani kafuri ya haifi musulmi musulmi ya haifi kafuri kafuri macece ne amma da fi da rayayye daga tsotsonsa shine musulmi musulmi rayayye ne sai Allah ya fitta kafiri daga tsotsonsa shine mace ce ko mutumin kirki ya ji mutumin banza ko mutumin banza ya ji mutumin kirki haka Allah yake ikonsa shi yasa lokacin da maza su aje ɗaya ke yi wa'azi suka dinga bin sa da du'a suna sa suna fasa masa ciki haka ya dawo ba wanda ya amsa masa kiransa ba wanda ya musulunta mala'ika na duwatsu zai samu manzon sa ya rasu da layi in kana so wayannan manya manya duwatsu na zan kifa su akan mutane da iso halaka gaba daya manzo Allah yake baya so yake baya so yace da watakila ubangiji ta'ala ya fitar da wanda zai bautawa Allah a tsotson ko su ba su bautawa Allah ba Allah ya so haifi wanda zai bautawa ubangiji ta'ala ba zai masa shirka ba yace Allah ma da qawmi fa innahum la ya'lamun Allah ka shirye da mutane na musu sani kuma haka Allah yi. sai ga shi a cikin wa'in wa'annan mutanen an fitar da musulmi su suka zama sahabban manzon Allah suka zama masu yada addini to haka Allah ta alaƙe sai ka ga mutumin kirki amma ɗansa kuma mutumin banza sai ga wani mutumin banza ne ɗansa ya zama talihin mutumin kirki wannan iko ne na ubangiji subhanahu wataala shi yasa kowa zaka masa hukunci gurgudun yadda yake karka tayawa ne ya babansa mutum banza ne shikenan shi ma mutum banza ne a'a ko babansa mutumin kirki ne shi ma mutumin kirki shi ma sai kai bincike a kansa sai kai bincike a kansa to ubangiji subhanahu wataala yana ga mana ikonsa sannan yace wa yarzuqu wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab Allah kai ne kake azurta wanda kaga dama ba tare da lissafi ba wato ya Allah kai ne kake bada arziki ga wanda kaga dama irin arzikin da mutum bai ise lissafa shi ba ma bai san ya kace ba yanzu a duniya na akwai da Allah ya musu arziki ba su san ya arzikin su ba wani ka tsare shi kace ya maka iya gidajensa wallahi bai iya fada ba bai zai iya fada ba takardun ma wani bai san a ina suke ba bai zai iya ga maka iya iya filayensa ba bai zai iya ga maka iya dukiyarsa ba yayi arzikin da babu lissafi bai zai iya lissafawa ba wani sa ma bai san iyakacin su ba yana da kamfani ana harka a can can kamfani wancan banki akwai nan akwai ana wannan kasuwanci in kace nawa ka mallaka bai zai iya fada ba bai san iyakacin su ba in kuma kace ne nisa ba to wannan za a dau shekaru shekaru ana lissafi kafin a gane Allah ta'ala shi ne mai yin wannan sai ya ba wa mutum ya bashi ya bashi ba tare da lissafi to kuma wasu kuma sai a dan tsakura musu a kuntata musu arziki ya zama dan kadan suna fama da shi yan kananan jari a fadi a tashi a fadi wani in aka masa haihuwa kawai shi kenan jarin da ya karya hidiman suna kawai ya karya masa jari balle tana aure aure kan yanzu nan zai karya maka jari to kaga haka Allah ta'ala yake yin bayan wani kuma bai da shi din ma kuta kuta wani bai da dancin yau balle ta na gobe to amma duka wannan akwai hikima da ubangiji ta'ala ya sa yake haka wani ya ta masa wani ya yalwata masa da ganin sa ne akwai hikima akwai wato akwai adalci na ubangiji ta'ala ciki in kaga Allah baka arziki kila ka tantance hakan hakan shi yafi maka idan ya talauta ka kila talaucin ne akwai wanda inda za a bashi arzikin halaka zai zai zama mutumin banza akwai wanda in talauci aka tsora masa zai zama mutumin banza to Allah ta'ala shi ya san me yafi dacewa da kai duk hali da ka samu kanka kai ka gode wa Allah kai hakuri a to Allah shi ne mai bada arziki babu lissafi to irin wannan arziki mara lissafi akwai hadari a cikin sa ko to ka roki arziki dan daidai dai don hisabin zai yawa in ya zama kai ma ba ka iya yi sa ba duniya don an je lahira yaya sabin zai yi a shi za wani idan ana gaya maka arzikin sa wala sai ka ce a'udhu billahi ka irin wannan arziki a'udhu billahi arzikin ya yi yawa mutum har bai da kwanciyar hankali bai da nutsuwa bai san iya abun da ya mallaka a buga nan abu shi kan zama bai ji daɗin dukiyar ba mai amfani wannan dukiya sannan an je lahira ai ta hisabi ai ta hisabi hadisi ingantacce talaka ta sun shiga aljanna da shekara 500 kafin masu kuɗi su shiga ana na ana lissafi ana ana hisabi shi talaka ya shekara ɗari biyar ba a aljanna kai kuma kana nana ba maka kaza kaza kaza kafin daga baya zai shiga shiga ka kaga irin wannan arzikin akwai hadari a cikin amma kuma fa zai iya wa mai kuɗin kuma a gama wannan lissafi zai samu aljanna da tafi taka kai baka da bincike ka tafi aljanna daidai imanin ka da aikin ka shi kuma yana da kuɗi da yawa amma zan mutumin kirki yana ciyarwa fi sabilillah yana ciyarwa fi sabilillah amma ba zai hana masa binciken ba sai kuma zai tafi aljanna sama da taka saboda girkinsa amma dai kaga ya shiga tashin hankali ko ana bincike malam za ka shiga jirgi ana saurin jirgi zai tashi wannan ya zai wuce bayi da kaya sai kuma ka ɗauko su kayayyaki ana ta maka bincike har ana ta kira wane wane ana ta kiran ka iya airport kana ji a speaker kaga hankali ka zai tashi jirgi zai tafi barka can sai a take ka in ka je ka kuma sai ya zama kana aiki. irin manya-manyan kujeru su sami sai a sake dai ma kada wani talakawa na gefe su gama abincin ku daban Jus din ku shayi komi na ku daban hidiman da za mu kaga jan mata masa lokaci amma kuma yana gidan gaba saboda haka gidan <laughs> kai kamar a kori kura ne yana gidan gaba kai kana gidan baya mota wanda ba ba ruba ba ko irin su abin da me yake ce masa ne na hilos kamar hilos ne kana gidan baya shi yana gaba to ka amma bata masa lokaci ba ya shiga tashi hankali to irin wannan tashi hankali bai da dadi. so mutum ya nemi dukiya dai abin da ya fi kawai ka dinga bayarwa in dai ke yawa ka dinga bayarwa fi sabbin layi to kana gina lahiran ka ne manzala sun ya ce innal muqsirina humul muttaqina yawmal qiyamah illa man ataahu Allah malan wa nafaha bihi yaminan wa shimalan wa bayna yadayhi wa wara'ahu wa amila fihi masu kuɗi masu yawa su ne masu ƙaranci ranar alkiyama su ne talakawa sai dai wanda Allah ba shi dukiya ya dinga kyauta ya miƙa dama ya miƙa hagu gabansa bayan sai aikata aikin alkhairi a dukiyar to kaga shi kan zai zo mai arziki ranar alkiyama zai shiga aljanna da tafi wani wani talaka din ubangiji ta Allah ba mu arziki mai albarka sai Allah ta alaihi لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير Ubangiji ta'ala ya ce la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya kada mu'mine su kuskura su riƙi kafirai masoya su ne masu bibinta da amuran su fasfe yadda da wannan min dunin mu'minina ba mu'mini ba mu'mini shine dan uwanka shine masoyinka al-mu'minun wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd shi da ka so so na kodoluwa shi ma ya so ka ji kaman kai ne duk wani mu'mini dan uwanka in abu ya same shi na alkhairi kai murna idan abu na sharri ne kuma ka ji bakin cikin wannan abu kamar yadda manzo ya ce al-mu'minu masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim وتعاذبهم كمثل الجسد الواحد إذا شكا منه عضو تداعى له سائر الجسد بالأمة والحسن مثال المؤمنين وجد كوسا ساوان تسوئي ينسو دجين قنسو دتوسين دونانسو كمان جكين يقداجا إن وتقوى أبا تدافع صورا جكين ما سيدو من الزبين رئيس بس فأما كافري أي بعد أموان كمان saboda makiyin Allah ne Allah ta'ala ce kar a rike su masoya wa man yaf'al dukkan wanda ya haka kuma ya riki a matsayin masoya fa laysa min Allah shi fi shi ba komai bane a wurin zai wadakanta wajen Allah subhanahu wa ta'ala illa an tattaku minhum tuqa sai dai idan kuka ji tsoron su tsoro za ku iya azahiri ku nuna kuna tare da su amma a batini kuma ba kwa tare da su wa yuhadhirukum Allahu nafsa Allah yana tsoratar da ku kansa ku kiyayi azabar Allah wa ila Allahil masir makoma zuwa ga ubangiji ne subhanahu wataala ana Allah ta'ala yana koya mana alwala'u wal bara alwala'u shine kaso dan ka musulmi albara'u kuma kai wa kafiri tawaye babu soyayya tsakaninka da kafiri sai dai mu'amala ta zaki zaka iya masa kyauta zai iya maka zaka iya karban bashi a wurin sai karbi bashi a wurin za ku zauna ku hira za ku ci abinci da sauransu amma fa kar ka ɗauke shi matsayin aboki kamar yadda za ka ɗauki musulmi abokin ka kwanta. mu'amala in ta kama za ka yi da shi in aka musa mutuwa za ka masa daɗi in aka maka mutuwa ya maka ta'aziyya wannan babu dai amma kuma kada ka sa shi a jiki kamar da shi kamar musulmi dan uwa musulunci bai yarda da wannan ba domin akwai alwala wal bara wannan dole ne a same shi to dukkan wanda ya haka ubangiji ta alaƙe zai ɗanɗana masa kodarsa wannan kamar yadda zuwa cikin suratul muntaha ubangiji ta lati ya allazina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya ya kuna da kuka imani kar ku riƙi makiyana da makiyanku masoya su ne kafure makiya makiya mu'mini ko ko ku roke su masoya kuna nuna musu soyayya Allah ta'ala yake kar ku yi haka a can gaba yake wa man yaf'alu minkum faqad dalla sawa'a sabil duk wanda ya aikata irin wannan to ya bata ya bar tsakiyar hanya wato ya bar hanya ne sai ya koma ne duk wanda yake son kafurai har zuciyarsa to shi ba musulmi bane ya kauce haka dole ne ka samu alwala wal bara musulmi kana son sa dari bisa dari idan ma mai sabon Allah ne to kana kin sabon Allah kan ne amma dai kana son sa tunda yayi imani tunda shi masoyin Allah ne amma kafuri kuma sai dai mu'amala ta zahiri eh ba a ce duk inda ka ganshi ka zage shi ko ka tofa masa yawo ko ka harbe shi ko ka naushe shi ba ba rikici amma kuma dai a zuciyanka ba za ka ji kana son sai ta kake son musulmi saboda shi makiyin Allah ne sai za ka so shi yana cewa Allah biyu ne ko uku yana yi wa Allah shirka bai bai imani da Allah bai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a kai kuma zai zama abokin ka akwai hadisi a cikin sahih bukhari da muslim na hadith bin abi battah wanda shi ne saukin saukan ayar mutahana Hadi bin Abi Batta'ata ya rubuta wasiƙa ya aika kafirin Makka yana gaya musu sirrin manzala manzala in zai je yaƙi baya faɗa har tauriya yake yi idan zai mika hanyar Makka sai dinga tambayar labarin hanyar Khaibar ya hanyar Khaibar take domin kada a je a gaya musu sai rubuta takarda yana ba su wannan sirrin sai mala'ika jibril ya ga manzala sai sama fa hadi bin abi baltaata ya rubuta takarda ya tura ne man manzala sai sama ya kira sayyidina ali da zubair bin awam da al-miqdad al-abdal yace ku je rawdatu khat wani wadi ne ku je wancan wajen za ku samu wata mata wanda akwai takarda take dauke da shi ta dauke da wata wasiƙa za ta kai wa kafirin maka ku je ku kwato wannan wasiƙan ku dawo da ita suka dauki dawakansu suka tafi suna zuwa wajen kuma sai suka same ta sai suka ce kawo littafin da aka baki kawo takardar da aka baki sai ta ce ta ba takarda a wuri kawo wasiƙa babu bincika kayanta ba a samu ba har sun juya za su tafi sai na da yake kai manzala ta sama ya ce akwai takarda a wuri ta ce ya kuma zai zama babu ba zai taɓa yiwa ba ai manzala wahayi ake masa ai ma ya ce kwalin hawa in wa illa wahayu sai suka za suka ce mata bin la tukri jannal kitaba aw la tulbi annal siyawa ko dai ki fitar da wannan takardan ki ba mu ko kuma mu ki tsirara da ta ga abin da gaske ne shine sai ta kunce ta cire dan da ta kama kunce ki gonga sai gashi ka zabo takardan sai ta ba su suka dawo manzala su sama da takarda aka zo aka bude aka karanta daga hadi bin abi batta ada zuwa ga mutanen makka yana ba su sirrin manzo Allah ta sama labarin da zuwa yake a lokacin sai na umar ya su da ka bar ni juya wannan munafiki manzala sa sallama kaji bin abi bakka an yace kar a kar a abun nan kar a masa gaggawa kar a masa gaggawa sai manzala yake to me labari ka sai ce wallahi shi ba yi wannan bane saboda yayi rinta ko ya zama munafiki ba a'a mutanen da suka hijira daga makka suka gafo madina sahabban ka suna da yan uwa a can waɗanda suke kiyaye musu iyalansu da dukiyansu suke tsare musu iyalansu da dukiyansu ni ko ba ni da kowa sai yi wannan don in samu shiga a wurin su bare min dukiya na da iyalai yace amma wallahi ba nayi hakan domin nayi ridda ne. ba ko kuma na zo munafiki wa manzo Allah ya ce masa sadaka kai gaskiya sai na ya yace ka bar ni buge wuyan sa manzo Allah ya ce a innahu qad shahida badran wa ma yudrika la'alla la qad qad la ila ahli badr wa qala shi if'alu ma shi'tum faqad ghafartu lakum yace ai ya je yakin badar wanda ya je yakin badar zai zama munafiki zai yi yakin badar daraja ne yace wa ya biya wa ya sanar da kai ko Allah ta'ala ya ce ku je ku yi duk abin da kuka ga dama ko wanda kuka ji yakin badar Allah ya gafarta muku to da kai na na akan imanin Allah ya riga gafarta ya badar ana nan anan ko sai Allah ya saukar da ya amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya ya ku da kai imani kar ku riki makiyana da makiyan abokanin soyayya kaga Allah ta'ala ya gaskanta hadibin abubakar ya gaskanta manzala sallallahu hadi yace ba munafiki bane manzo Allah yace eh, yayi gaskiya sai Allah kuma yace ya na amanu ya ku da kuka yi imani kaga inda munafiki yace sai yace ya ayyuhal munafiqun ya ku munafikai ko ya ladina nafaku amma da aka ce ya ladina amanu kaga shi zai fara shiga a cikin aya so da haka hadi bin abi balta aka sai zama yana nan akan sa cewa shi musulmi to ubangiji ta ala mana din kada mu nuna soyayyen mu ga kafurai kamar yadda muke soyayya wa musulmi don kafiri ko ya kai da shi makiyin Allah ne to ba za ka sallama ka ka dauke shi a matsayin wato ainihin wani aboki ba na soyayya ba wannan siyasa ne take son ta gurbata irin waɗannan aqidun wai ba bambancin addini kowa da kowa ne duk Sai taɓa yiwa ba Allah riga ya bambanta to da ka tsaya ka rike addinin ka in ka nuna in za ka nuna masa soyayya sai dai idan ka ji tsoron cutarwarsa ne shine illa an tattako min tukatan ka ji tsoronsa kana tare da shi a gari ko a wani lokaci sai ka ji tsoron shirinsa zai cutar da kai ba laifi ka bayyana kamar kana tare da shi da harshenka amma ban da zuciyarka sai ka dinga masa mu'amala kamar kana son sa amma a baki ne amma a zuciyanka ba haka bane kamar da Abu Darda yake faɗa cikin Sahih Bukhari yace illa inna la inna la nakshuru fi wujuhi qaumin wa inna qulubana la tal'anuhum yace ai mu a zamanin manzo Allah mukan yi wa mutane dariya a baki mu yaki mu mu muna musu murmushi amma zukatan mu kuma suna tsine musu saboda tsoron cutarwa su ne za a musu dariya amma zuciyarsu kuma tana tsine musu saboda haka wannan shi ake cewa taqiya to karka yadda ya zama da ba irin wannan ba saboda haka irin wannan taqiya ka ji tsoron mutum kar ya cutar da kai tsoron mu'amala a zahiri kana tare da shi amma a batini ba haka bane wannan babu laifi yasa Abdullah bin Abbas yace laysa fi taqiya bil amal inma taqiya bil lisan irin wannan a harshe ake da baki ne zaka zaka tare shi amma ba a yi aikace ba kuma kar ya zama daga cikin wato har cikin zuciyarka saboda haka kar ya zama har cikin zuciyarka to irin wannan taqiyan Allah subhanahu wataala ya ba da daman a yi ta kaga kafirai za su cutar da kai ka nuna musu kamar kana tare da su to amma ba irin taqiyan yan shi'a da yan bid'a ba ka zo musulmi ne za ka zo kai aqidan ba za ka iya bayyana ta ba nan ka san akwai matsala sai ka zo kana nuna masa ai kai ba haka kake ba don ya yadda da kai ka tusa masa aqida to wannan munafurci ne to da kai aqidan ka ingantacciya ne bayyana ta ka tallata ta kawai ka sa ta a faifai akwai masu hankali akwai masu ilimi in mai kyau ne za su ce mai kyau ne a karba in ba mai kyau ne za su ce mummuna ne amma yan shi'a da yan bidiya akwai abin da ba sa iya gaya mutane sai mutane su kawai suke gaya musu dan kaga ana haka ana wani koyi koyi na akida akida ba mai kyau bane Umar bin Abdul Aziz yace idza ra'aita qauman yatanajawna fi amri dinihim duna al-ammati fa'lam ala annahum fa'lam annahum ala ta'sis al-balad in kaga mutane suna ta wani dan kuskus ba a son a gane akidan su ba a son ba sa son wani ya sani to ka sani barna suke asasawa akidan ba mai kyau bane shi yasa akidan ahlus sunna ita a bayyane take kawai komai tattata shi ake qur'ani da hadisi ne ba wani abu na koyi saboda haka ubangiji subhanahu ta'ala bai halatta irin wannan takiyan ba sai dai kafuri ne ka ji tsoronsa ka dan gaya masa wani abu a harshe amma kuma zuciyarka kuma ba haka yake ba ubangiji ta'ala ya kara mana imani ya kara mana tsoron Allah wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tambaya ta farko yake cewa ya tabbata hadisi cewa idan mutum ya je wajen boka ba za a karbi sallansa ba kwana arba'in ya ce to malam idan mutumin ya mutu kafin kwana arba'in din fa to mun sha bayani mun yi bayani ina jin ko a tafsirin nan a darussanmu na baya tafsirinmu na baya cewa ba za a karbi sallan ba ba za a karbi ta kabu da tsawabin ba ba za a ba shi lada akan sallan ba amma sallan ta yi kuma za ta hana azabtar da shi ranar kiyama akan bai yi sallah ba ya riga ya yi gobe zai rama wannan sallah so da haka yana jiwa ce jojin boka ya yi asarar ladan salloli amma zai ci gaba da sallan kuma sallan ta yi amma kuma bayi da ladanta kuma bayan kwana arba'in ba za a ce ya sake wata sallan ba so da haka idan ya mutu ma yana sallah shi kenan sallah kan yayi in kuma alhakin zuwa wurin boka ne in ya tuba zuwa ga Allah ta Allah zai karbi tubansa in kuma ya mutu bai tuba ba ina cikin mashiyar Allah Allah ya ga dama ya gafarta masa in ga dama ya azabtar da shi mai tambaya ta gaba yake cewa malam ni ne ban samu labarin an ga wata ba sai na yi bacci sai karfe hudu aka tada ni aka ce mini an ga wata sai na tashi na yi niyya shi ya matsayin azumi na domin na ji labari an ce duk wanda ya bacci bai niya ba bai da azumi to kai dai azumin kai na ai kai niya. wanda ya bacci bai niya ba har gari ya waye to shine wanda bai da azumi saboda hadisin la su ya yama liman lan yubayyi Duk wanda bai fane da niya azumi ba da azumi Abin da ake nufi wanda har alfijir ya fito bai niya azumi ba to sai dai ya kame bakinsa daga baya rama wannan azumi amma kai da ka tashi a zuba karfe hudu aka ce maka an ga wata shike na yi kafin a da ya fito ka riga kai niyya azumin kai to tambaya ta gaba take cewa malam malam ana karantar da mu alqur'ani a masallaci muna bibiyan karatu ina cikin haka sai al'ada na ya dawo shi malam zan ci gaba da karatun ne a wa cikin masallacin ko kuma zan fita to fita zaki mai haida ba ta zama a cikin masallaci kamar yadda mai janaba ba zama a cikin masallaci in al'adan ki ya zo sai ki ba da uzuri sai ki fita ba tare da kin yi bayani a wannan wani doguwar wasiƙa ce wata wata yar uwa ta rubuta kuma abun tausayi abun jin kai farko dai wannan yar uwa tana cewa da fatan malam ya sha ruwa lafiya malam ina baran addu'a ina roƙon ka da sauran almajirai da suke sauraron ka da duk wanda yake cikin wannan masallaci da ya taimaka mini da addu'a abinda nake roko kuma shine malam na yi shekara kamar talatin amma har yanzu ban samu mijin aure ba kuma ina bukatan aure matuka a cikin rayuwata amma har yanzu ban samu miji ba saboda haka ina roƙonka da ka taimaka mini da sauran yan uwa ta yi bayanai masu yawa na abun tausayi saboda haka take roƙon mara ya taimaka da su to muna roƙon ubangiji ala ya ba ta ainihin wato abin nan ya ba ta miji na gari abin tausayi ya an gaya mini wannan tambayan jiya ba an amsa tambayoyi ba shine ta dan tattauna da ba da mamanta ta ce ba za ta aure ba mamanta ta ce Allah ya hana ki yin aure to shine take ganin kamar bakin maman ne ya kama ta kuma maman ta riga ta rasu kuma su shekaranta talatin ba ta aure ba to akwai wani ya zama haka akwai wani ya zama ba haka ba domin akwai wanda sun kai shekara talatin da biyar ba su yi aure ba kuma iyayensu ba su mutu wannan bakin ba so da haka ba lalle ya zama haka ba akwai wani kuma ya zama haka domin Allah ta'ala yana karban addu'ar iyaye da suke akan iyayen wato mummunar addu'a so da haka wannan kuma sai ya zama wato wa'azi ne ga iyaye lalle su daina wa ƴaƴansu baki domin bakin zai iya bin su to amma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya fice ke daga wannan kanyi amma ni shawaran da zan baki ki kaddara kawai Allah ne zai kawo miki ba ba bakin da mahaifiyar ki tai bane domin akwai irin ki da yawa wanda ba su yi aure ba wanda suka fiki shekaru kuma ba su yi wannan da ainihin mahaifansu ba saboda haka ki kaddara kawai Allah ne zai kawo miki ba kuma Allah ya sa kirkirin ya zama alkhairi kuma yan uwa sa ta cikin addu'a ubangiji ta Allah ya ba ta mafita muna addu'a Allah ta'ala ya baki ki miji na gari a cikin gaggawa sai masu roƙon addu'a wannan suka ce mahaifinsu ya yi tafiya tun suna jin labarinsa har sun daina jin labarinsa da kuma wani bawan Allah Dr. Ali Mustapha mai dukur ya ce ya rasu a sanya cikin addu'a Allah ga masa to wannan mahaifi da ya bata ubangiji subhanahu wataala ya sa a gane shi Allah ya sa a ji labarinsa Dr. Ali Mustapha ubangiji ta Allah ya gafarta masa ya ji kansa babban ya yi karatu a jami'ar musulunci kuma babban malami ne mai wa'azi mai da'awa ubangiji ta ala ya karbi ransa a yau da asuban nan muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta masa kuma ya karbi kyawun ayyukansa da yayi da jihadi da yayi ne kira zuwa ga addinin Allah kuma sa addu'a Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu وأكرم نزله ووهد منخله وبشره بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم إن كان مسلما فليس بإنسانه وإن كان مسلما فتجاوز عن سيئاته اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النيران سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.